بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرًّا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر الكفار الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بينك يوم السلام عليكم rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara haɗon mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Trayam wanda Sheikh Lawan Abubakar yake jagorantar wannan masallaci a matsayin babban limami a wannan yammaci na hudu ga watan hudu hijira annabi sallallahu alaihi wa wasallam 1442 wanda ya daidai da 20 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya a ni abin da zan ja mana hankali a kai shi ne lalle mu gane Allah tabaraka wa ta'ala baya karya alkawari Allah maɗaukin sarki idan ya alkawari yana cikawa duk lokacin da ga al'umma tana cikin yalwa tana cikin walwala sannan wannan al'umma ta koma cikin tsanani da matsi to za ga ita wannan al'umma to mai yiwa ita ce ta canja shi sa Allah ya canja mata yanayi a kan ka'idar Allah ta baraka Wata'ala ta inna Allah la yughayyiru ma biqaumin إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله تبارك وتعالى يتي للي canja wa mutane ma'ana baya canja musu yanayi daga yalwa zuwa kunci daga zaman lafiya zuwa rashin tsaro daga ƙoshi zuwa yunwa sai sun canja kansu kamar kuma Allah baya canja musu akasin haka sai in san riga sun canja Allah tabaraka wata'ala yayi mana alƙawarin rayuwa ta jin daɗi a gidan duniya idan mun kasance muna rayuwa akan imani da ayyuka na gari kamar yadda Allah madauki sarki kuma ya faɗi cewa idan mun saba ma hanyarsa mun saba ma shari'arsa to kuma za mu samu rayuwar kunci a gidan duniya sannan mu mu samu azaba a ranar alkiyama Allah ya faɗa cikin suratul nahl yace man amila salihan min zakarin aw unsa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم Allah ta baraka كانوا يعملون ya الله تبارك وتعالى يسي ayyuka na gani. Aiki na gari kamar yadda Ibn تيمية da ibn al-qayyim da ibn kathir da wasu daga cikin ma da dukkan malamai suke bayani shine aiki na gari shine kayi shi dan neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala kuma akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to duk wanda yake yin ayyuka na gari yana mumini yake yin ayyuka na gari sai Allah ya mai alƙawarin cewa falanu falanuhiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa tsarkakakkiya rayuwa ta jin daɗi sannan wanda najziyannahum ajrahum da sani ma kanu ya amalun sannan za mu saka musu da ladan su da mafi kyawun abin da suka aikata ma'ana Muhammadu Aminu cikin tafsirin sai yake cewa wannan falanuhiyannahu hayatan ba, wannan a gidan duniya ne saboda ga karina nan ta nuna abin da za a yi mutum a ranar alkiyama shine wal najziyannahum a bi maka, ma kanu amalu idan mun kalli wannan aya za mu ga Allah maɗauki sarki alkawarin da ya mana shine za mu samu jin daɗin rayuwa ma'ana idan muna rayuwa akan imani da ayyuka na gari ma'ana ba ma saba mata ba ma mata ganganci sannan ranar alkiyama zai saka mana da mafi kyawun abin da muka aikata to amma tambayar da ya kamata mai kanmu yanzu a ina aka samu matsala ya zama mun tsinci kanmu a cikin tsananin rayuwa a ina aka samu matsala mun tsinci kanmu a cikin rashin tsaro a ina aka samu matsala dukkan waɗannan matsalolin suke damu? manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisin da ya zo cikin sunan ibn maja da kuma musnad na Imam ahmad daga abdullahi dan umar cewa in dai mutane za su ringa aikata alfasha kuma har su ringa bayyana ta to na daga cikin abubuwan da zai samu mutane shine tsananin rayuwa tsananin rayuwa zai samu mutane abinci da kyar makaranta da kyar bin hanya da kyar komai da kyar a wani lokacin Allah na iya jarraba kuma da azzaluman shugabanni abin da nake so na nuna mana a nan gurin mu ne muka canja sai wannan al'amarin ya zo ya same mu domin dama Allah ya ba mu labari a dai cikin suratul nahl aramma yace wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat amina Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yahtiha rizquha يأتيها رزقها رغدا من مكان كفرت بأنعم الله نعم فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله تبارك وتعالى يبقى من مثال القرية garin yana da waɗansu abubuwa guda biyu da dukkan ɗan adam yake neman su Allah ke kanat aminatan mutma'inna gari ne da yake da aminci kuma yake da nutsuwa bayan nan ya ce harizquha ragadan min kulli makani arzikinta abincinta da abin da take rayuwa da shi wannan gari yana zo musu ta ko ina a yalwace amma daga nan fa kafarat bi al'umillah sai wannan jama'a ta gari suka kafurcewa suka butulce wannan ni'ima da Allah ya yi musu ma'ana Allah ya yi musu abu mai kyau su kuma sun yi wa Allah mummuna Allah ya yi musu ni'ima su kuma sun saba ma Allah to daga nan fa za Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu sai Allah baraka wa ta'ala ya lallasa musu ya ɗanɗana musu tufafi na yunwa da tsoro ma'ana wancan amincin da suke da shi sai Allah ya kawar da shi maimakon zaman lafiya yanzu kuma ba a zaman lafiya sannan yunwa ta zo ta same su maimakon samun ƙoshi kuma yanzu zo suna jin yunwa kaga wannan kamar ana bayanin halin da muke ciki kenan dan ka samu da tije suna ma bayani shekara talatin arba'in za a ga cewa lokacin ana yalwa ne a cikin aminci ana rayuwa a cikin aminci ana rayuwa a cikin ƙoshi amma yanzu wannan abubuwan duk sun kau to me ya ja waɗannan abubuwan suka kau na daga ciki abin da ya ja wannan shine yawan sanya wa Allah abokan abokin abokan tarayya da ake a cikin al'umma a garin nan za ga mumini mai riya cewa shi yana da imani amma baya gudanar da wannan imanin nasa fale fate yana hada Allah da wani a wajen bauta shi sa Allah yake wa ma yu'minu aktsaruhum billah wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun da yawan ga ba su imani da Allah fate suna sanya masa abokin tarayya idan ba sanya abokin tarayya ba ya za a zo a samu wani bawa na Allah kuma a daidaita shi da Allah lalle ku shaida ne duk wanda speaker nan take zuwa shaida ne a garin nan an sha waka a ce shehu barhama Allah ne ku bar tambaya wallahi shehi ya fi Allah ubangiji na an yi an yi maganar akan cewa wani ma a so ake ma wai barhaman ya taimaka wa Allah wannan shekara kuma sai aka zo da wani renin hankali wai wani malami wai barhama ya zo kamar jirgi wai ya ɗauke shi wai bai taɓa ganin wani jirgi da ya kai barhama wai gudu ba kaga wannan dama mun sha faɗa malamin mutum sha faɗa cewa duk abubuwan da ke tuhumar mu a kansa daga ƙarshe in mun ce ga matsayin Allah ga matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ba ma annabi me dalilin su shine wannan abin ba iyakan annabi suke so a tsayar da shi ba so suke sai an kai shi har zuwa gare shi kuma wannan su ne za su ce suna da tauhidi suna cewa ga wani wanda ya fi Allah ga wani wanda yake daidai da Allah to kaga wannan al'ummar dole su suna za su same ta dole al'umma wannan al'ummar su suna za su zo ta riske ta Allah ta baraka wa ta'ala ba dan aran ma kai ja mana ayyuki su mana nisa ba Allah ta baraka wa ta'ala cikin suratul an'am amma karka ja annabawa goma sha takwas Allah madaukin sarki ya lissafa da karshe Allah ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da za su shirka duk abin da suka aikata sai Allah madaukin sarki ya lalata shi abubuwan da suka aikata dukkan alkhairi sai sun lalace inda suka shirka amma dai aran ma zai ja mana aya guda daya da Allah madaukin sarki yake da annabi sallallahu alaihi wasallama da za mu ma wahayi mun yi wa annabawan da suka zo kafin kai wahayi da za ka yi shirka sai mun bata ayyukanka ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين Allah madaukin sarki ce da annabi sallallahu alaihi sallam, wallahi hakika mun yi wahayi zuwa gare ka mun yi wahayi zuwa ga annabawan da suka zo kafin kai la in da za ka shirka Allah madaukin sarki ce da ayyukanka duka sun lalace da kuma ka kasance daga cikin wanda suka yi hasara sai Allah ya ce Allah kadai ka bautatawa ka kasance daga cikin masu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar kaɗe ta shi to wannan shirka ta shiga cikin ko'ina ana nan ana yin shirka shi sa muke tsantar kanmu a cikin halin bala'i na daga cikin abin da ke ja mana halin da muke ciki shine yawan yawan zunubai zunuban da alfasha da ta yaɗu a cikin al'umma zinace zinace luwaɗi lesbianism ma'ana maɗigo wanda har ta kai ta kawo yanzu Abin da ake propagation shine yaya za a zo a tabbatar da doka ta auren jinsi ma'ana namiji ya aure namiji mace ta auri mace saboda a Najeriya zamanin Goodluck Ebele Jonathan an yi doka ta Same-Sex Marriage Prohibition Act a 2014 cewa auren jinsi a Najeriya haramun ne amma abin da zai baka mamaki idan da zaka je next ka ga yarinya ɗan jigawa yarinya ɗan bauchi yarinya ɗan gombe yarinya ɗan kano ko katsina ko kaduna ta yi rubutu a cikin net ta ce wannan dokar da aka yi a 2014 da ta hana namiji ya aure namiji mace ta aure mace to ta yi violating constitutional rights su sun cewa constitutionally suna da wannan damar da zai zanto cewa sun zo sun yi wannan wannan mummunar ɗabi'a kaga wannan abu ne da yake haramun zina haramun ne ba ta an jama aya ba matigo haramun ne luwaɗe haramun ne balle kuma har a zo a ce namiji ya aure namiji ko mace ta aure mace kaga wannan daidai yake da fito na fito da Allah tabaraka wa ta'ala shi sa irin wannan musibu da bala'i dole ta islame mu abu na gaba da ke ja mana musiba shine zubar da jini an mai da zubar da jini ba komai ba yau ba ka da tabbas na rayuwarka wani zai zamto cewa hukuma ta iya zubar da jini ta hanyar da bata dace ba ta hanyar da bata dace ba wani mutum a gari ya zo ya zubar da jinin mutum ta hanyar da bata dace ba wanda bai kamata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutum ba zai gushe ba a cikin farfajiya ta addinin musulunci matukar bai taba jinin da Allah ya haramta masa ba ma'ana kamar taba jinin da Allah ya haramta ma zai iya fitar da kai daga cikin da'ira ta addini saboda zunubi ne mai girma shi sa za ga narkon da Allah ya ajiye wajen kashe mumini a cikin alkur'ani za ga ba karamin narko bane shi sa Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan a'ma يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فاليد الله تبارك وتعالى يفعل يتدور لكشف مؤمني دقنقن فجزاؤه جهنم خالدا فيها sakamakon sa wutar jahannama kuma zai dade a ciki wa ghadiba Allahu alai Allah yayi fushi da shi wa la'anahu kuma ya la'ance shi Mana ya nisantar da shi daga rahamarsa sannan wa adda azaban azima Allah ya tanadar masa azaba mai girman gaske Allah duk girman sa yake ita ma azaban mai girma ce lalle ka san wannan azaba ta ita. yanzu tsoro kake ji daga nan ka tafi zamfara tsoro kake ji daga nan ka hanyar jibiya tsoro ke je kaje je tsoro ke je barno duk wannan gurare ne da za a ga ana zubar da jinin musulmi kuma babu abin da ya damu kaga da haka su masu zubar da wannan jinin su sani su ma suna nan kwanakin su Allah yana kirga yana kirga musu Da ya days are numbered kwanakin su a kirgefti a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wata rana yau ayi dare gari ya waye wata rana za a neme su a rasa wai wani yace mana albaqa'a takallubu shams wa ghurubaha min haythu la tumsi ya ce wai abin da ya hana kowa ya dawo a bayan ƙasa shine rana ta fito ta gabas ta faɗi ta yamma wata rana idan ta fito ta gabas kafin ta faɗi ta yamma an kai ka lahira wata rana in ta faɗi ta yamma kafin ta sake fitowa ta gabas an kai ka lahira to dan haka me yasa za ka nemi ka raba wani da ransa me yasa za ka ja wannan bala'i yanzu ku dube ne yadda muke ciki na waɗannan kidnappers da waɗannan bandits ɗin da suke zuwa suna mutane ta'addanci wata mata suke bayani take cewa an zo garin su an yi wannan an yi wannan banditri din sai suka zo suka tarar da gidan suna sai suka ce a ba su jaririn ana ba su jaririn miyar da aka tabbata za a raba mutane to suka tsoma jaririn a ciki saboda tsabagen zalunci saboda tsabagen rashin tausayi saboda tsabagen zalunci saboda tsabagen rashin tausayi me yasa me ya ja mana wannan abin da ya ja mana shine ba mu da shugabanni shugabanninmu matsalarmu ba ta dame su ba idan ka dubi gwamnati tun daga sama har kasa wannan dole mu gaya musu gaskiya ba sa yin abin da ya dace idan ka je fundamental right na section 4 a 1999 constitution yana daga cikin responsibility na gwamnati sai wa ɗan adam protecting waɗannan abubuwan da aka enumerating aka kirga a cikin chapter 4 na 1999 constitution wanda section 33 ya tabbatar kowa yana da right to life kowa yana da damar da zai rayu a Najeriya ba tare da wani ya tsangwame shi ba section 44 na 1945 na 1999 constitution yake duk wanda ya taɓa ran wani ko ya taɓa rights wani to shi ma wajibi ne a taɓa rights ma'ana duk wanda yake kashe wani wajibi ne a kashe shi amma mu ba ruwansu a garuruwansu ake yi shugaban ƙasa ɗan katsina ne amma ana yin wannan abun a katsina amma babu wani mataki zantar ana yi ba inda ba a yi hanyar kaduna zuwa abuja ba abin da ba a yi abin da ya kamata mu gaya shugaban ƙasa wallahi allah zai tiɗe shi a ranar alkiyama zai tambaye shi allah sai ya tambaye ka na kusa da kai wa ba ka gaya ma haka amma mu za mu gaya ma don muna ƙaunar ka za mu gaya ma ba don muna ma ba za mu gaya ma don so muke ranar alkiyama mu ganka a aljanna mu gan mu a aljanna amma wannan hanyar da aka biyo ba hanya ce ta daidai ba ku da iyalanku kuna rayuwa a cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya mu kuma kun jefa rayuwar mu a cikin garari wanda kuma abin da ake duba a gwamnati wato gwamnati wato ta ci nasara ko bata ci nasara ba a kalli alƙawuran da gwamnati ta shin ta cika su wannan gwamnatin ta yi alkawarin cewa za ta faɗa da corruption ba sai na gaya muku cewa yanzu corruption bada bada ba to gwamnatin da a zamaninta ta kara ma sai an siyar takara ba a duba credibility ba a duba mutanen da suka cancanta sai dai a siyarwa da wani a siyarwa da wani wannan ba karatun ba ne sannan an ce za a yi harkar noma ina noman yake an faɗi wannan za a yi harkar noma amma mun ga harkar noma ba to abin da ake duba a gwamnati shine a ga alkawarin da ta ɗauka ta cika sannan za a yi faɗa da insecurity za a kawo mana security ina security yake babu security yanzu an gayyace ka latta a wani gurin mutanen gurin alkawari hakuri kake ba su yanzu nan ne an gayyace ni Musa na ce da ɗan Musa ku ya haƙuri, ba zan iya zuwa ba amma ma da mota na san jarumi ne zai je to dan haka da ka ta rayuwa da kake gani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a cewa duk wanda ya jibinci al'amuran al'ummata idan ya kyautata wannan al'ummar Allah ya kyautata mata amma in ya takura mata to Allah ya takura mata yanzu Allah ni kullum abin da ke kayan mun da hankali zan faɗi magana nan ba dan ina son na faɗe ta ba na ta zama dole na faɗa ni na san lokacin da shugaban ƙasa yayi kuka yace in dai ba mu zaɓe shi ba da kima gari to yanzu me muke ji ne wai to yanzu me muke ji an yanzu ne ma tsantsar jiki magani. in kisan kai ne ba a daina ba in tashin dukiyar gwamnati ne ba a daina ba in karin haraji ne yanzu aka fi in karin kuɗin mai ne yanzu ake yi kuma dan Allah dan Allah ba sun yi zanga-zanga akan in ƙara kuɗin man fetur ba to me yasa kun ga ku ƙara ko da ma wancan gwamnatin daidai ce ta daidai ce shi sa ma'ana wancan gwamnatin daidai ce amma kuna sanau ka zo kai mata adawa amma in je wasu gwamnatin ba daidai yake ba kuma mun yarda cewa ba daidai yake ba saboda kun yi zanga-zanga to ku tambayar da zamu muku yanzu da kuke karawa ku daidai kuka yi mun yarda wacin ba daidai ba ce ba da ta kara ba ta kyauta ba ba ta daidai ba wanda da Allah ya ce mana da ita to ku kuma yanzu da kuka zo ku kara ga mana me muka yi to kuma in ba daidai kuka yi ba kuma ba ku da nufin gyara Allah ya fiye mun mana da ku ya kawo mana mutanen da za su zo su yi mana nagarta su kula da mu su kula da mu yanzu ba gaya muku abin da yake da tashin hankali yanzu rikicin federal government da asu ‘ya'yanmu suna gida yanzu ba sa karatu kuma ni na tattauna da ɗan ɓangaren asu kamar yadda na tattauna kuma da wanda yake goyon bayan gwamnati amma abin da na fitar a ciki shine wallahi asu sun fi gaskiya asu sun fi gaskiya saboda na farko akwai gurin kuɗin da ake ba su na ronin gwamnati suna bin bashi har yanzu ba a biya su ba in ba mata ba kai ya kai biliyan ɗari hudu akwai su kuɗi da ake bin su suke bi ya kai biliyan arba'in shi ma ba a biya su ba an zo an sata IPPIS wanda zai hana lakturori yanzu profesa ba profesa da ke gani a daina ma wani guda ma wani profesa albashin sa 450 ne kuma duk mutumin da ya zama profesa duk mutumin da ya zama profesa duk mutumin da ya zama profesa to duk dangin su shi kansa suke dawowa kai ba profesa ba in kai wasa ko barista ka zama muna gane ha to dan Allah ka zo ka dauki dubu ɗari hudu da hamsin dangin ku sun dawo kanka duk wanda zai sai magani gurinka duk wanda zai biya kuɗin makaranta gurinka duk wanda aka haihuwa gurinka kuma ana baka ɗari hudu da hamsin je can sabbatical su je can su je su wannan bisin lakarin a nan suke dan samun abubuwan da za su haɗa yan ɗari zuwa miliyan ɗaya to yanzu gwamnati ta zo ta ce ta hana kuma akwai makarantun da suke da department ɗin da ba su da requirement ɗin malamai sai yan wannan bisin ɗin sun je sannan abu zai yi amma duk gwamnati ta zo ta hana amma an tara waɗansu yan majalisa ba turanci ba larabci ba gogaggiya hauta ana ba su kuɗi masu ɗan kuɗi kawai suna ɗumama kujera amma ga lakcirori da suke da amfani suna duk wani wanda kaga ya shahara ilimi kowane irin ilimi ne ya biyo ta hanyar su yanzu malar da yana tafsirin nan sai da ya bi ta hanyar jami'a da ta'alinu da ake ake sa mai dan nan babba shi ma sai da ya fita gurin su malam yahaya ya fito gurin su alal atalaf ya bi gurin su duk wani malami da ka sani dakta pakistan dakta sani malam abdulwahab dakta wane dakta wane dakta wane duk malamin jami'a da ka kokace su amma sai zama ba su da kima ba su da daraja ga kuɗaɗe nan ana kashe su na banza gaskiya gwamnati da tsoron Allah wannan abun tension da yake Najeriya shi ya jawo wannan abun na NSAS waɗannan zo sai su zanga-zanga waɗannan sai su zanga-zanga to wallahi wata rana in ba za ku mutane maganin abin da ya shafe su kun ga yanzu mun hau mun bari mun hana a zanga-zanga to kar a zo ranar da mutane in mun ga musu mun bari za su ce a rabu da malaman nan su ma sun karbi tsari ta zo wannan lokacin mu fito mu ja aya mu ja hadisi mai larabci a ce tsari ya karba baka ji yana fitar da larabci ba kuskure ba to kar a zo wannan lokacin da karshe abin da zan gaya musu shine su bi tsoron Allah kullum ina faɗa ba wani abu suka fi mu ba ba abin da suka fi mu ma'ana in nace mu ina nufin dukkan mu ɗan Najeriya in karatu kuke takama kayi ka zama professor akwai mutanen da karan professor akwai mutanen da ba sa cikin gwamnati emiratus ne masu karshen professanci kenan idan ko me kake nema akwai wanda ya fi ka a cikin al'umma amma Allah ya ba ku dama akan ka'idar qul illahumma malikal mulki to amma ku sani manzala salama ya ce innaha khizyun wa nadama a ranar alkiyama wannan mulkin da za a ba ku tsadewa ne da nadama sai wanda ya rike shi da haƙƙinsa ya bayar da haƙƙin da yake a kansa to wallahi ku ji tsoron Allah an mun ga muku ku ji ba akwai ranar da Allah zai kitse ku baki ɗayan ku ya kamata shugabanni su zama adalai abu na farko da ya kamata a yi resources na gwamnati a ringa kashe su ta hanyar da ta dace ya kamata a ringa duba matsalolin ƴan kasa idan za a yi musu aiki ya kamata a duba wannan ɗan ƙasa suna buƙatar kaza ɗan ƙasa suna buƙatar kaza ɗan ƙasa suna buƙatar kaza kuma wallahi ina jin gwamnati ta jiha da ta ƙasa kuskure ne abin da suke yi na sayar da takara kuskure ne na ga wanda ya cancanta ku ɗauki wani ku bashi duk wanda Allah ya bashi mulki ya je ya ɗauko wanda bai cancanta ba ya bashi damar da zai riƙe wani madafun iko na al'umma wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin da ya haka ya ci amanar Allah ya ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za kai ka je lahira a matsayin ka ci amanar Allah ka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga wanda ya cancanta zai yi mutane abin da ya dace sai a hana shi ba dan gidan wani bane ba dan gidan wani bane dan kawai kun je nan a matsayin opportunity to bari mu ga muku ta magana wallahi wata rana dole dole duk wata jam'iyya da ke zalunci dole wata rana za ta haƙura da mulkin ta bawa wata jam'iyyar dole wanda yake kan wata kujera ta mulki dole ya sauka wata rana ya ba wani sannan kuma abin da ka samu ba fa lalle bane ka iya morarta amfanin abin duniya ka samo shi ta halali ka kashe shi ta hanyar halali ka ji daɗin sa a duniya da lahira amma in ba haka ba Allah ya riga ya faɗa ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta mutu gwamna ya mutu shugaban ƙasa ya mutu kowaye ya mutu ai muna kallon mutuwa ta shiga har cikin bila ta ɗauko rai ta fito ba wanda ya tare ta ashe ba inda za ka je ka tsere a Allah amma Allah ya ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ayyukan ku ne za su amfani a ranar alkiyama su za a kirga su za a nuna muku da su za a muku sakamako Allah ya ce faman zuhziya anin nar wa udkhila aljanna duk wanda aka tseratar da aka nesantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna faqad faz wannan ya gama rabauta kuma man hayatid duniya, illa mata'ul gurur rayuwar duniya bata zama komai ba face wato wani an jin daɗi na ruɗi kar kai da duniya ta ruɗe ka wata rana za a yi mulkin nan kana raye ko baka isa kai ba domin da yawa muna kallon su a yanzu sun yi jabberancin sun yi abin da suka ga dama amma Allah ya mai da su kabar kana kai ma wata rana za a neme ka a rasa abin da zai taimake ka shine adalci da kyautata wa al'umma ka je ka game da Allah lami lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Barista Isaac Adam Allah ya saka da alkhairi